a jojin dina ko kuma ni alƙalanci na faki ba mu ba ba laifinta ba Allah ne kawo kaddara kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duk kuma guda ɗaya. na sani musa haladu ana kirana da mai iska amma hakikan sunan ne sani musa khalid an haife ni a kano cin garin kano kuma a unguwar maja. daga nan mu sai ɗauke mu sai kai mu wato kamar cirani haka nan kafin abin ya laba kuma Allah sai tabbatar da zama mu a wutan gwada ake shan mata rijiyar lemu karatun addini shi na fara kuma shi babana ya fi tsaya mun akan na yi shi to na samu a haka fina-finai sakamakon ina da aminai waɗanda suke suna haka wato irin abin da ake taimaka ma wasan al'adun gargajiya kamar a hisa and shabiru shekarar 1998 muka yi fim ɗin farko da ake ce mashi da shan da Allah ke so kuma jarumar fim ɗin daga baya na aure ta ana ce mata wasila talata amma ta rasu Allah ya kafarta mata amma muna da ya guda ɗaya da ita ta farko da ita ce wannan talatu amma sunan sunanta basilatu ta biyu kuma sai fati muhammad eh, shi na gaya maka wato wani filin da muka tafi sakamako wato da muka je to an samu waɗansu abubuwa na wahalhalu haka na tafiya kuma ita kuma a lokacin in fact a mota ta tafi to akwai waɗansu abubuwan ta kamar sarƙoƙi da wasu abubuwa muhimmai sai zama sai suka zauna a hannuna to da aka je kamfin ne a wani wuri wani daji amma shi ma kamar wani tourism center ne da ake zuwa iya to sai zama wannan dai ɗin shi ne zama sila haɗuwanmu da ita kuma allah ji kan gabata mata hajiya amina muna ce mata ba ni baba nake ce mata hajiya amina din ba ta yi ta ba da gudunmawa a kan alaƙar ƙulla a mu da fati kuma sannan mutane irin su alinuhu sun ba da gudunmawa matuƙa gaya shekara ta dubu biyu da biyu lokacin za a yi world cup to sai um, dfid da usaid that is uh, department of Material development wani ne uk to sai suka za su yi wani advert akan hiv aids alliance so da sai suka yi to create da arewa so sai zama ana arewa bati sunanci shine sai fito nan ba da daya saboda haka kuma lokacin mun yi aure da 'yan watanni Tama da aka zo aka same ni aka ce gashi gashi gashi gashi a su ne za a je a yi kuma ba a nan najeriya za a yi ba za a je ko dai a je south africa ko kuma uk amma muna da option ba za a bude ɗaya to wannan shine salar tafin milan kenan a zan shekara ta biyu kuma da muka je kwana bakwai kawai muka yi aka programs zan to muka dawo to bayan mun dawo da wasu 'yan watanni ni kuma sai na koma saboda wasu dalilai haka nan wanda eh, wannan nawa ne akan kashin kaina to wannan koma da na yi sai kuma na ga to abin da na je din to zan fi samun nutsuwa idan matata tana kusa da ni sau da aka sani cin mata to gashi gashi gashi muka baya ta ce to shikenan na ce ki shirya haka kuma aka yi Allah ya sa na dawo Najeriya sai kuma muka tattara ni da ita kuma sai muka tafi muka je muka zauna mun zauna kamar shekara uku ita daga nan kuma aka dan rayuka san dan adam well to tana da gaskiya ina da gaskiya uzurin ta wancan lokacin mahaifiyarta da mahaifinta musamman mahaifiyarta Allah ji dukansu da su ni kuma na. dama ban kammala senior secondary school ba to kuma niga dama ta samu ina ga ya kamata na tsaya Allah na samu dan wani abu to wannan shi ne abin nan babban dalilin da ya zama na gani ba na janye wannan karatu ba kuma na yi nisa ita kuma tana matuƙar wannan mahaifiyarta saboda haka sai muka je muka sami su authority muka ce musu to gashi gashi gashi kamar akwai lawyers da suka ba mu su uk kenan ka ji tana da tana da dama za ta iya za mu iya in separation da wurin mu amma za ta iya tafiya inda take so ta je ni kuma zan yi zama a inda nake so na zauna until na kammala abin nan abin akwai complication a ciki kafin shi ne saboda shi abin aka ce maka musamman ita a lokacin nan wato wato wata tana tana tana daga tana haskawa sosai Allah ya dauke ta ta wani bangare. Iban ko a can UK din don ta samu soyayya daga masu take daban-daban silat albarkacin ta ne ma na san waɗansu so many wurare jojin dina ko kuma ni alƙalanci na faki bakin ba ba laifinta ba Allah ne kawo kaddara kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duka ma guda ɗaya sai muka shawara cewa to zan miki saki ɗaya amma ban saki ki anan ba sai na yi handilin ɗinki sai na tabbatar kin sauka Najeriya lafiya kin haɗa 'yan uwa zan kuma to sai a tattauna kuma abin da aka yi kenan to amma wato an samu wasu sun ba da wani gudunmawa sai zama kafin wata kuma sai dai suka ɗauka kan cewa na sake ta saki uku to wanda shine abin da aka yi ta yin abubuwa eh akwai baturiya amma baturiya sai bayan da fati ta taho ne muka haɗu ita kuma ne ta ne akan wani dalili sunanta sara rock garinsu shine boston kuma da ita da azumi zan tafi masallaci da daddare goma ƙarshe ana ruwa saboda haka sai na same ta a city center a wani bus ta batse a zaune kai a kamin tana hango fitilar mota da ke dare ya dan tsaya mun je mun yi hajji sai ta tahi sai ta tsere ni sai na tsaya sai ta bude kofa tana buɗe kofa sai ta ce in ba ta gudunmawa saboda dare yayi kuma ita ba kuwa shi daga bas sun ta zo sun zo da abokanta amma sun bace mata ni shi to shikenan ai abu mai sauki ne zan yi kai wajen yan sanda kuma in kai ki hotel in so gobe sai ki nemi hanyar tafiya gida ta ce a'a ita dai in zan yadda in ka bai gidan ta kwana ya fi sauki saboda sai ni shi mata to me yasa ta ce saboda idan magana ta je gun yan sanda to iyayenta za su ji kuma ba ta son haka tafafin mahaifiyarta ta ya bashi to shikenan da kai ta gidanmu da gari ya baya muka je garin su bas muka gaisa da mahaifiyarta ta ba ta labarin komai da komai to daga nan muka fara mahaifiyarta ta zo gidanmu wani lokaci gidana kenan ta ce ta ji labarin cewa sara za ta bin najeriya na ce eh gaskiya ne kuma ta ce za ku yi aure na ce eh gaskiya ne kuma za ta musulunta na ce eh gaskiya ne to na da najeriya da kamar wata biyu zuwa uku sai su kuma suka muka zo aka ɗaura mana aure da nan wata jima'a ba zan yi tuna jima'a ba daga baki ɗaya watan ta uku sai zama ni na hangi akwai cutarwa a zamanta a nan najeriya saboda yanayin zafi da waɗansu abubuwa kuma allah ya mata da garin jiki to sai dan mata siyasa nake so abin da ya kamata kin ga nan ba kamar can ba saboda haka ki koma gida kika koma gida muka samu nutsuwa kamar bayan wasu watanni ko shekara haka dan kuma sai mu decide what to do to bayan mun rabu akan wannan da aure na da aure na akanta ta koma ingila ni kuma ina najeriya sai ce mata to gaskiya sara yanzu dama ke ce ke kina gida ni ina gida ne burinki ta ce burinta shi ne tana so ta haihu sun ce to masala shi ne in sake ki ba saki ɗaya ba ne saki biyu ne amma ita kuma ta kai shi uku kuma duniya ta tafi akan uku kuma ita rayuwa da kake gani yanzu ban san exactly wani ina ina me take ba ko kuma me za ta yi ko me plan ɗinta a rayuwa kamar da niwa ba ta sani ba